فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi da ya tabbata da ya yi tambaya ya ce ne قالوا لا قال في صدق الله وصدقه abin da ya faɗa ya gaskata Allah sai Allah ma ya ba da bace faɗa ba ba dan barazana ba dan da ya faɗa ba da gaske yake da kaunin da ya faɗa da haka sai Allah ya gaskata masa abin da ya ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي يقول الكفن الجبة جبة يشوف الكفن إلى أنه يا النبي يقول كيف يتعدى من الكفن to wannan falala ce annabi ba su rigar da yake a cikin rigar da ta rufe gangan cikin annabi da wata rufe cikin kabari an sahabbai suna tabarruki da wannan na annabi بتشتيه ما كانت تبرد تسوما أنت ما كانت تبرد دلوة دي أنا ولا تسعى في سعر أولي بلا سنة وقوانا فما قلنا بي أن نجبل الله أكبر لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم مجد حقيقة وبركة, وبركة زيله مظنونة سمود البركة أنني تبتن سياتي أما البركة وني أنني كما نسلت عيدي tunda ba wahayi ya tabbatar da shi shi yadda mutum ya kai da sana'a sai dai mu yi amma ba mu tabbas tunda mu zuciya ba ne ko da wahayi ya amma Allah ya saukar da wahayi saboda haka tabbas ne amma duk sauran ko zato ne inna zunna sai to sai annabi ya saka masa likafani cikin dubbarsa sun maqaddamahu sannan ya gabatar da shi gaba gare shi fa salla alaihi wa salla wa kana fi ma zahara min salatihi ya kasance yana cikin abin da ya bayyana na addu'ar annabi lokacin da ya wannan mutum sallah yace allahumma hadha abduka خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك الله يا الله وانا باوعك خرج مهاجرا يا sai yi hijira fi sabilika a cikin kabarcinka ya faro garin sa ya dawo madina da zama kan kuci da shahidan ga shi kuma yau an san shi a matsayin shahidi wa ana shahidan ala zalika ni kuma ina shaida kan duk waɗannan ababa na yadda ya yi hijira na yadda shi shahidi ana shahidan ala zalika an gane ku wannan na nuna mana kuma wani ikiwa a cikin wannan yana nuna mana kenan a ce ana iya yin addu'ar liman lokacin da yake karɓar da wata ba zai tun da gaji wannan sahabin yake fata na fi ma zahara min salati wani abu ya bayyana lokacin da annabi ya wannan mutum sallah yake masa addu'a ga abin da fata hasa akwai su zo yanzu kenan ana iya addu'a a bayyana wani lokaci an gane wannan hadisi a kan zuwa Abdul Razak Abdul Razak Qur'ani ya zo da cikin kitabun sa al-Musannaf wal Nasa'i da Imam Nasa'i wa Tahawi da Imam Tahawi fi kirmi ma'ani a cikin kitabun sa ma'ani al-Asar da Imam Hakim da kuma Imam Al-Bayhaqi fi sunan a cikin kitabun sunan والدلائل وكل كتاب دلائل النبوة وكل هنا دلائل السنن هنا دلائل wanda ya tara mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu shaykh nasiruddin albani yace wa isna ni ko nace wa isnaduhu sahihun sanadin wannan hadisi ingantacce ne rijaluhu kulluhum ala shakli muslim dukkan wannan da ke cikin sanadin abu ta bi sanadin muslim ma adaka dada min a al-had banda da shi ke tare da al-hadi lam yusaddiq shay'an muslim bai ruwaito wannan hadisi أما ولا غيره وأنه لا يجوز الاستدلال بالهادي فإنه صحابي صوفي استدلال أن صحابي معروف بالهادي لهذا يجوز الجلوس كما يجوز أن يكون لا يتعود وأما قول الشيطان في الوطن أقام مكان الإمام الشوكاني ذكر نيل الأوصار تبعا للنووي وندي في نووي أكد تعطيل مجموعي والنووي في مجموع شرح المعاصر في إلى الإرسام إلى النبي بيار ستين بيار في شوكاني يا بنووي هو الرأي بنووي إنه تابعي وهو المسلم تشاهد الهادي تابعي وهو أمر لا تسلم عليك وأنه وهبي تشاهد الهادي تابعي كما تذكر الصحابي من كتب السنة الصعبة في سبيل الصحابة عليهم السلام يا قوم a babin da ta magana a kan man fada ya kuma mafi fili ba da hada yadda ya kawo yake wazuhun wahamun wazuhun wannan wahani ne a bayyane ma'ana fahimta ma ne ba yadda tafa ba ba la yin zarru bihi dan haka bai kamata a rubuta da wata magana ta shaukani ko wata magana ta imamu nawawi الثانية في الثالث wacce kisan farko dai ta gaba mai kisan suke nuna mana wannan bawan Allah ya je wajen yaki an tsire shi da maki ya yi shahada kuma annabi ya ɗauki dukkan da ya bayar a kan ba tare da an tsire suturan cikin ba dan da an tsire suturan cikin ba da wannan hadisi ne ba a tsire suturan cikin ba ta ka dora wannan sai ke nuna mana da yi ne mutu wajen yaki ta yi cikin ba a tsire sannan rashin cire kayan jikinsa baya ana aiki الثانية ستة تبيو عن الزبير ابن الأوام عن كالقوة حديث لزبير بن gidan awa, رضي الله عنه ليه لكتن مداوما لكن خلصت الجنة zubar da arwa kuma sai daga cikin kwamitin tura mutum shi da kunna waɗanda umar ɗan sarsawa ya kafa su a matsayin suke masa wajen zagi saboda a yakin jamal ya fi mm. amma da tafi ya je wajen yakin a yakin jamal ya fi ya dawo sai ɗansa muhammad yake cewa da shi yaya na ka dawo a jubunan tsoro mutum ne ke ya aika san tun da nake masu rubi tun da nake ya san masu rubi abin da ya sa na dawo na fuskanci a jirgin abin ba yana ya kasa sai suna shan da ni wani abin cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mun da nan kuma ba zan kuma ya kafa ba haka da dawo bai ruwa shi ne bisa haka wajen cikin cikin da suka bi shi suka ci wanda ya ya zo yana gonga ka kofa da yake na ba zai kawo su da shi ne da da ali bin abi kan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe shi zai zai kasance an ce jiji ya musulun na shekara shekara ta farko da shekara ta wata rana aka yada ta a sun yana da shekara ta da ba cewa wani wani sun zafi yana da a bayan da za su zama sun aka yi zama da lokacin da aka masu da da kuma da su warware a lokacin da wanda da cikin sahabbai bayan ya yiwu ko da ta yi cewa zai je ya ne ko mun da ya ga mai suke da zubar ya daga hannu ذات جبيك واسيت تدخل البيت أرض تقوين هذا يدخل كلا كان فلوس يلقوا أخيرا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يتئن لكل أم لكل نبي حوالي وحوالية الزبير هو النبي هذا حوالي hawari shi ne ke bantaccen aboki na musamman sabanin sauran abokanai ya ce to ke bantacce cikin al'umma ta shi ne su zai su gina hawa yasa da kuma zai na kwan cikin halin dab da mutuwa aka aka zo ana tambayar su cewa mutane suna cewa wai kamar ne kan da halin kan da wani kan da da yake da wata wasu suna da shi kuma da suke faɗa suna da su da zuwa hawa da yake da ranar da an da su da zuwa hawa da yana cikin wanda suka bi zubar suna wani ke da mata da yawan hudu da yake kawai ya kasance أقبلت امرأة تسعى وتمت تسعى تنا غرقاوة bayan an kammala yaki تاتمو سنة جرقاوة حتى إذا كانت أن تسلم على القبلة حتى ولكن تجيك الليمو إن ناو وجدك أن تسرع تكون يوسف وتسرع قال زبير يجي فكره النبي صلى الله عليه وسلم عن تراه sai annabi ya nuna kirka baya san wannan matar da samu wannan gawo wajen halin saboda karewar mutum mata kila ta zo na dan uwansa ko wata ko kaninta ta kasa jurewa da yi kuka to kuma wannan kuka su ke na yawan kuka ba to sai an da ya nuna kinsa cewa ga wata mutum fara da zai gaza wani yana nuna kiyayyar sa فقال سي النبي كتوى المرأة المرأة والنسينا عند الإسلام الإجراء هو التسويق الجيران لكتوا المرأة المرأة قال أدرك المرأة أدرك المرأة كولسيوت ما تر كولسيوت ما تر قال زبير يتي فتوسمت أنها أمي شفية سنتي لكتوا أيضا يجرى شفية قال من كل غير وصية كما يمشي وصية رجلا أبو المطلب وتمشي وتمشي كالفاتي كان مهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمانه فخرجت أسعى إليها زبير بن عوية سيرا صورة بسكين متعني أسعى إليها إن جلجاوة بوريتها فأدركتها قيل نسيتها قبل أن تنتهي إلى القبلة تنكى قصة إذا إن تجاوز قال يتي فلدمت في صدري sai ta kawo وكانت امرأة جلدة التي مسكي وجهة تكون في في في في الدنيا لتوجد تكون من قالت تلك نفسيتي إليك لا أرقى لك فبك بانوني كارك مطلوب نفاق دولة كارك معك قال لا ربعتنا يا من الدعاء وقلت سنتيك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك أن تبتلى لك تفتح لك ليزاب الرأس وأداة تشركي أهل الجزاء وأنه رسول الله كلام كيف كما تتبع في السنين أما سيئة كبر أبين النبي وأخذ الشوف ووقف في نفسه في السنة النبي ريالة ووقف وأخذ الثوبين معها في تفضل tufafi guda biyu ko zani guda biyu waɗanda ke tare da ita ba ƙara sai take cewa ha za ni saubani jitu bihi ma li asri hamzata wannan tufafin guda biyu na zo da su ne domin a yi wa kan tuwa na hamza da kabarin Allah da ku da dan gurin abin da bana yi ko ka mana wannan abin magana ta cewa mustahabi ne a yi muku ne daya ko nawa na saboda daya ya ce au an kaza ko au an ko sama da daya a hadisin baya an yi wa wancan likafani da mai da daya zuba guda daya wannan kuma ga shi zo tufafi guda nawa guda biyu bari ku za ka karɓa ko ba za ka karɓa da ce na zo da sunu domin ɗan uwana hamza ibn abu al-qur'an fa kada balagani ma tasallu ce labarin cewa an kusa ya isa da ni dan haka fakar bin hukumi ba ta ba ɗan karfi ce ka yi masa lissafoni da wannan kuma su kana dubai da yake da saubai ne da lissafi da su guda biyu dan da cikin mutanen a ka da kuɗi da bini ka ma an yi kasa kasa da shi kamar yadda aka wa hafta wato an ta duka mutuwa kamar da suna ka yi yadda ba wajen na gaba na sana wa haya an ba wajen na gaba na sana sai kuma ga cewa akwai fassanci a tare da mu wa haya an da kuma abin kunya an nukafi na hamsa fi sau bai ne mai yi wa hamsa ɗan kuma mulukafa ne da tufafi guda biyu wal ansari yula ka da lagos wancan ba na rikan ko wancan zuwa mutum ko ba mai kafani ba kullum sai muka ce ya eh, hamsa ta saurin wani ansari ne saurin a raba musu ba a ba kuma su daya wancan mutumin mutum a ba kuma su daya ba kaddar na ma sai muka gwada su wato mutum ba ya kuma girman su su so ba na a hadu ma akbar da al-akhari sai kasance ɗayan su ya fi girma amma su ba su girman su daya ya ya ba a ana bai na sai muke musu ƙuri'a dan sai mu a kan yi da wani ya kasance na su kuma أخرجه أحمد إمام أحمد يوسف والسواق kuma ya nuna ya halatta duk da cewa da kuma guda ko dan larurar ga wani ba da ga wani wannan matsalar mun gama matsalar cewa da miji a wajen yanki ba a cikin ba, kuma za a nasu ba. a kan wannan tufafi kamar yadda wani ya gaba abu na gaba zai يكفر ba ثوبين اللذين مات فيهما الكبر mutumin da ya yi ihrami da mako da umra zai yi aiki hajji ko zai yi umra to za a yi masa iskafa ne da bi ga wai da a wannan da wannan tufafin nasa guda biyu da ihrami allazai ma su fi ma wanda ya mutu a cikin li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda kodin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bil mu'min bil ladhi wa huwa an-nafas dan da wannan hajji sai wannan da ba za a kawo sabo ba ba kuma za a cire su a kawo wani da babba ba za a kare kuma wani a kan wannan guda biyun da su za a ɗaukar su ga wani hukuncin wanda yake wanda na rami da kuma na ko da makka ko da hajji sai ya ruba su cikin ta da wannan kawai mustafa ibn adam da tabbata wannan bayani ya gabata cikin bayani akan ta a wato fasali na uku sakin layi na daban a mutafin tafiyuwan وهذه الزيادة رواها النسائي زيادة في السنة مدرسة كانت براكت الذين أمروا فيها وأن الزيادة ويروجوها مثل رواه النسائي إمام النسائي يروي abi kaidi ya rubuta da isnadi guda biyu ko da hanyoyi guda biyu an amru bin dinar daga amru bin dinar an ibn zubair daga ibn zubair wa sa'id ibn zubair kenan an ibn abbas daga abdullah ibn abbas wa hadha sanadun sahih wannan ko sanadi ne da abu na gaba wa yustahabu fil kafani umur mustahabbi ne wajen littafani a kiyaye al'amuran guda uku abin da ya sa ya zama kuma sahabi ne ba wajibi ba ne mutum dan ka fahimci in ka kasa yin sai kai wanda yake ba su ba ya halatta amma mustahabi ne a kiyaye a samu ababe guda al-awwalu abu na farko al-bayan likafani mustahabi ne a yi da farin tufafi bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ilbisu min thiyabikum al-bayda su innaha khayru thiyabikum wa kaffiru biha mutakum saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da gari da fi ilmi sun bin ya ilmi ne ba wajen tufafi gurin ka sanya fararen tufafi da cikin tufafi wato ko da zama na bai haka da sahabi ne fararen tufafi wani ne wani tufafi wani abu ne ka baka mutabi ne farin yaji bayan na hafe da siyasikun domin farin tufafi shi ne mafi alherin tufafi da ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafinu fiha mutakum kuma ku yi wa mamatanku littafani da wannan farin kuwa wannan hadisi a tare da Abu Dawud Imam Abu Dawud ya yi cikin littafi ta ɗari da saba'in da shida da Imam Tirmidhi cikin littafi na ɗari da talatin da biyu wa sahahahu kuma Tirmidhi ke hadisi ne sahihi wa Ibn Majah Ibn Majah ya yi cikin littafi na ɗari da arba'in da tara والبيهقي الإمام البيهقي في دوس كتابي نسري بيود أربعين دبير وأحمد لإمام أحمد في نجيل الحديث ندبو أكل سريه دل أسرين دشدا والضياء المختارة حتى الضياء والمقدسية في كتاب تأل المختارة عن ابن عباس ذكر جبريل ابن عباس وقال هاشم هاشم يجري صحيح على شرط مسلم حديث لين لا يشرك بشرط مسلم ووافقه الذهبي امام الذهبي يا شعري السوري ان تولى حديث وهو كما قال حديث حكم ليس هاشم لا يشرك على حقيقه حديث لين لا يشرك يشرك بشرط امام idan wannan na nuna mana mustahabi ne fararen kaya sannan mustahabi ne idan an zo mustafa ne a sami farin tufafi

shahidi wani hadisin da ya zo ke kara karfafan sa daga cikin hadisi da wayan ibn jundu shi kuma da sa'i ya rawaito shi cikin da ya san shafi da ɗari biyu da da da شعرون والبيهقي وغيره قلت إمام نصر الألباني يقول وسنده صحيح سند wannan hadisi shi ma sahihi ne aidan kama qala al-hakim wa zahabi da wannan manyan malamai suka faɗa hakimin da kaburi ya imam al-zahabi da imam ibn hajar al-asqalani cikin littafin fatil wannan hadisi na farko kenan da abu na farko kenan daga cikin al'amuran da suke mustahabi sai abu na biyu asani abu na biyu cikin ababen da suke mustahabi ne a kula da su wajen littafani kaunuhu salatata aswabin ana son littafani ya kai matsayin tufa guda uku ya kai tufa guda uku bi hadisi Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin Aisha Allah ta kare ta gare ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi suna da mutum tabbata gare shi kusbi na fi salasati aswabin an yi masa likafani cikin tufafi guda uku yamaniyatin yan yaman tufafin da aka samu su daga yaman bi farare sahuliyatun wanda aka ɗauko daga wani gari da ke su sahuliya wato nisba ne zuwa ga wani gari daga cikin biranen kasar yaman min kursubin kuma tufafi ne na auduga shi ne kursubin laysa fihinna qamisun haka suke zannuwa ne babu riga cikin su wala imamatun babu rawani a cikin su ujrija fiha idradan an tura shi dan nan da mai a cikin wannan tufafin nan babu hujja wajen yin riga wajen yin kwarjalli wajen yin rawani da ake wani duk babu hujja hadisi ne ke kai ba ne ba ne ba za a yi zane ne guda a ninke da wannan a sake ninke da wannan a sake ninke da wannan ba wai dinka za a yi zama mu zuwa ne Ko da ta yi idraki ba na an zama da yi ko an rufe shi ne idraki ba wai ya lefa ne su zuwa ba na dewa mata har ta ba ku ba su zo nan gaba maganar a yanka wa mutum riga a yi masa farfalle a yi masa zalli a yi masa rawani duk ba ta zo cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya ce laisa fi himma qamisun babu riga cikin wannan tufafin da aka sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala imamatu babu rawani udri da fiha ibradan an nan na dai cikin sunan na daiwa shi ne kawai wannan hadisi ko a tare da musulmi Bukhari Muslim لو تجد من سيف وجعه بالحق أخرجه الترمذي وابن الجارود حتى ابن الجارود والبيهقي الإمام البيهقي وأحمد الإمام أحمد بن حنبل لكن هي بعد أن أقوى بالحديث المسلمين كلنا الإمام أحمد والزيادة له زيادة لكثير من الحديث لك الشيخ قدر فيها إبادة محمد ليروي وهي صريحة الدلالة وأنه الزيادة أقوى a haƙarar suke bayyana dalili ala annal ba bisa da cewa tufafin da za a yi wa mutum shi mamaci lam takun muzar zaratan ba za a yi masa izali ba shi ne farkon da za a daura masa ku ba mu wala kumsa ba za a yi masa riga ba wal hadisi warisu fiha hadisin da ya kawo cewa a yi wa mutum riga da farkon kuma a yi masa riga a yi masa rawani munkarun hadisi ne munkar كما بينته في الطريقة كما يتنبى في ستين كان نزوه في الأهالي في الطريقة دير الهديد ونفقه في يد الطريقة لذكاء حديث الموتى والمنكر الذي دوا بين الطريقة ذلك الدين قد قد حققها غاب له المعقود والذي رأى ترادف المنكر والجاد له والمنكر الذي دوا بين الطريقة في كتابه من التكاليف wai hadisi munkari shine wanda ba mun san sai ruwaito shi ba munkarun ladhi rawa ghayru sika mukhalifan kuma bayan ya ruwaito shi ba mun san ba ya saba ruwayar amintattu ko da shi kadai ya ruwaito hadisin kar ba ya saba wani to su amintattu sun ce kaza shi ko ba amintattu ba sai ce kaza Hmm. مخالفا في نخبة قد حقق إمام الشافعي إمام wato ibn hajar ya tabbatar da wannan magana cikin littafin sa nukhbatul fikr shine fi mun gama da na biyu wato tufafi ya zanto fara biyu sannan kuma su kai nawa kai ku kenan ba a yi wai da kuka saba nan biki bakwai bakwai da biyar na mata bakwai na maza biyar a tsarisu abu na uku da ya kamata a kiyaye gane da likafani an ya kona a haduhu ma sau ba hadaratin cikin su ba su nan guda uku ɗaya daga cikin su ya zanto tauba kibaratin da yawa ha'un kasra da fataha gaba إبارة من أن إبارة ما كان من الغرور مخصصا أنفاق في كافية ذلك ذلك السجن يجب أن ذلك إذا تيسر أضاف إن أنصاب إن قلت كيف أنا أنصاب جمع إبارة لقوله صلى الله عليه وسلم تقول فإن المسترى جامل في سبب تجريب إذا توفي أهلكم فوجد سيئة إذا سيوكم وأتوا يفتكا ya mutu ko wuce sai an sai aka samu wani abu za a yi kafani wani kafan da ya da kibara to a masa da kafani da tufafin da yake kibara wato mai zane a tare da abu dawud imam abu dawud ya rubuta domin sarki da bayhaqi bayhaqi ya rubuta a irin hanyar da abu dawud ya rubuta min sarki wa abu bin nafsin da da hanyar wa abu bin nafsin an jabir marfu'an da da da hadisi marfu'i kullu da su da bani wa hadha sanadun sahihun wannan sanadi ne ingantacce a waina wa huwa kazalika inda al-mizzi ba ma ni kadai ba har imamul mulki shi ma ce a sanadin da yi ingantacce imamul mulki wanda ke cewa shi ya raya ilmin zarwa ta hadisi duk wanda zai rubutu a kan zarwa ta hadisi dole sai ya turu cikin ɗaya da ke cikin imamul mizzi shi ne ya aikin da kwamfuta kwamfuta ba za ta iya zama da ne mustashrikun ko da sai karanta musulunci da sai da littafin sa sai ce aikin da yake suna yau ba za su a yau yana da littafin su fasul ashra duk hadisin da aka kawo cikin bukari ko cikin wani ke kafa sunna da ya ce da cikin littafin kowane hadisi da aka kawo sai da wani bangare na hadisi kamar hadisin cikin na mal'amal duniya sai da wani bangare na sai kuma ya ci gaba da ba da rafa sai ya kawo yana nufin ne yana su muslim da ana su abu da haka kuma zai faɗa ma inda suka zo wai dai ya sauƙaƙe ma aiki in kana neman da wanda wanda suka zo a cikin inda malama da biyar to yi wannan ka duba sai ya baka cewa da wani da wani suka rubuto wani ya rubuto cikin babi kaza wani cikin fasali kaza wani cikin fasali kaza wani ba wuri ɗaya ma cikin fasali da kaza da kaza da kaza duk ya kawo shi kuma ka je ku duba duk da wajen su kusanto sunan annabi ko sunan mutane kowa ya ɗaukar ta a hannu carte misali on dai manyan manyan littattafai da yawa a cikin ilmar gefe wata adili da kuma ilmar guda imamun da zai bane ne cewa kenan haka wannan hadisi ingantacce ne wajen al-imam al-mulk wa amma al-hafiz amma hafiz ibn hajar al-asqalani fa qala fi talqis da abin da ya fada shi a cikin talqis al-habib yace wa isnaduhu hasan wato shi bai kai matsayin hadisi ne ba a wajen kullu wa lahu tariqun ukhra inda ahmad wannan hadisi yana da wata hanya daban a wurin imamu ahmad an abi zubaira an jabir daga abu zubair daga jabir dan gidan abdullahi da bilafzin cewa man wajada sa'atan wanda bi ya tambayarwa fal yukaffan fi thawbi ibara to ai masa da kabani a cikin tufafin da yake akwai zane ihlam na zikin albani ka sani cewa la ta aru da bai na da ya ce wanda ya sami iko to a yi masa littafin wanda yana nuna wanda ya sami iko ya kana da ya ajiye ya ce a yi masa littafin dai da aka ce wanda ya sami iko to lalle a yi masa littafin da kaza to shi za ajiye bayan a ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الاول في wannan hadisi baya cin da hadisin farko da yake yin tuwafi da wato farare wanda ya fi zo da zaɓe wanda ya fi da wato farare ya ce ku cin karo da tsakanin su juna ta wata hanya hadisin farko wanda ya zo cikin farin tuwafi ya ce kan mun ga mai dawo mauda ku an da yake ta ba cin karo saboda me da imkanin tauki da bainahuma dan ka iya hada hadisan guda biyu bi wajhin min wuduhil jam'i kathirati da wata fuska daga cikin fuskokin haɗa hadisai wanda suke masu tsarin yawa al-ma'lumatu inda ulama hanyoyin da suke sanannu wurin malamai wa yadhkuru fi bali al-ana yanzu abin da yake karshe a cikin raina yanzu min ha cikin hanyoyin da malamai ke ke haɗa wannan hadisai wanda hali akwai fuskar guda biyu zan baka su kaɗai ne wani ke mutum da su yanzu a lokacin da nake wannan rubutu yana ko su da yawa al'awwal na farko daga cikin fuskokin an ta kuna al'ibaratu bai ba an ta kuna menene al'ibaratu al'ibaratu العبرة بيضاء العبرة المسؤولية أن تكون ba a ya iya zanto waje ibara din nan tufafi mai zane zane ya zanto kuma fari ne mukaffafa amma tana da layi wanda yake da abin nan idan tufafi fari ne da yake da layi kamar na baki zai hana a ce masa farin kuma ba zai hana a ce masa kuma to me yawa da ta su ne yake fari to farin kuma ita za ka samu mai tsanani wani yin kamfanin wanda ke da rasu na wani launi da ba farin ba to da shi ya zanto wannan tufafi na kibara mai zane bai ba a fari mai tas mukaddasa sai dai an yi masa layi layi wa yakunu al-ghalib alayha al-bayad amma mafi rinjayen launin tufafin shine fari wa ilayhi yadkhulu al-hadith al-awwal a wannan lokaci sai da to hadisin farko ya shafi wannan tufafi da itibari ta hanyar lura da cewa an al-ibra ta fi kulli shay'in bil ghalib alayhi rinjaya kan da a وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا وانتقوا إلى الكفار إذا الكفن يرسل الأدين وأما إذا كان أكثر أما يأمك للكفن الكفار إذا كنت ولا لا أسمى الجمع لا أسمى بنيكا أسمى بنيكا إذا هذا يجري إلى في كل وأما إذا كان أكثر أما الكفار يبدأ فالجمع أيسر وهذا وأن هذه أيسر وهو في هو الوجه الذي دين فسكة تبيو زام أنبتا الثاني فسكة تبيو أن يجعل كفن واحد أن يجعل كفن واحد هبرا ɗaya daga cikin littafin a kan ya ce zanto zubara mai zane zane wa ma bakiya sauran guda biyu kuma abu ya ba a sa ce zanto kwani ba kai da an haɗa da kyau guda biyu yayi ne su karo da ke ƙa'ida ya kuma duk lokacin da aka samu aya biyu ko hadisi biyu a zahiri ta fi kamar sun fi saboda juna to kakan yi kokari ne ka haɗa kansu ka yi aiki da shi saboda kowanne daga wajen Allah shi kowanne daga wajen manzon ba ka yin wuri da daya ka ce za ka yi aiki duka guda biyu za ka haɗa ka yi daidai wata hanya malamai ke bi su haɗa su to wannan sun sha gudu da akwai da aka wallafa a kan irin wannan babu imamu shafi'i yana da littafi mai suna ikhtilaful hadith imam ibn qutayba al-bayruri yana da littafi mai suna mukhtalaful ta'awil mukhtalaful hadith imam al-tahawi yana da littafi mai suna mushkil al-athar akwai su da malamin su kawo wannan ba kan wannan babu bayan kuma babu babuka daban-daban a cikin usulul fiqh cikin cikin usulul fiqh da littafin ulumul qur'an wanda suke magana cikin wannan babu babu da ta'am to amma yawanci mutane ba sa so su gaje san kan wajen bincike ko yaya mutum ya zo na hadisi guda biyu sai ya ce kaza sai ya ce kaza sai ya tuhumce a sunnar annabi da gajiyawa cewa wannan hadisi an yi tuka da warwara don haka hadisi kaza ya zama da yi inda ya ci karo da hadisi kaza ko din ya ci karo da aya wanda kai a wahabinka ne a karancin tunaninka duk karancin ilimin ku kan fahimci sun kiro da juna da za ka koma zuwa ga wanda ya yi tsira ta ilimi da za ka samu ba wani sun kiro da juna an gane ku wa bi zalika yu'malu fi alhadithain ma'an fil hadithain ma'an da wannan hanya ce za ka yi aiki da wannan hadisai guda biyu gaba daya wa bi hadha qala al-hanafiyya da wannan wannan abu da muka faɗa shi ne ma maza mazhabin hanafiyya suka tabbatar wa daliluhum hadha alhadith dalilin su shine wannan hadisi suka ce idan za a yi tufafi a yi guda uku ɗaya daga cikin ke zanto mai zane zane sauran guda biyu su zanto farare kal dalilin su shine wannan hadisi وليس هو الحديث الذي أزاه الحافظ لأبي داود شو هنفيا بندو غرفة حديث دا إمام الحافظ الدين annabu أبو salam cewa a جابر أنه عليه السلام سوى أن يزال من شكرا عليه كفر في ثوبين an yi masa littafi cikin tufafi guda biyu wa gurbin ibara da kuma gurbi wani shi ne zani ibara mai zane-zane guda biyu farare gurbi kuma mai zane-zane shi hafi ibn hasan ne asqalani yace hanafiya sun dogara ne da wannan hadisi wanda Abu wani yaro su daga Jabir albani ce a'a hanafiya ba da shi suka dogara ba sun dogara da hadisin wancan da mawa kawo ɗan to menene yasa albani da so ya ture istilalin hanafiya da wannan hadisi saboda ne wa qala fi hasan har ma yace isnaduhu hasan isnadun wannan hadisi da ya kawo hasan ne fa inna hadha lam tudillu bihi albani sai a a hanafiya ba su kafa hujja da wannan hadisi ba bal la wujuda lahu inda abi dawud wannan hadisin babu shi a wannan abu dawud ne yiwa dai hafiz ya hada da wani hadisi cikin hadisai masu yawa wajen jingina wa ya jingina abu dawud hadisin da bai jingina hadisin da bai jingina amma babu shi cikin abu dawud bal inda hu an aisha abin da ke wurin abu dawud shine hadisin aisha ba hadisin da shi hadisi ha wato cikin hadisin da huwa tsani shine hadisi na biyu kala take cewa utiya na kurdi lakinnahum rasuluhu wa lam yusaffihu fihi take cewa an zo da kurdi nau'i ne na tufafi nau'i ne na zannuwa da ake kira kurdi an zo da shi za a yi wa annabi musamman amma su abbe sun bai da shi da zai mutu musamman to wannan shine wanda yake wurin Abu Dawud amma ba hadis ya kawo hadisi da babu shi wa sanaduhu sahihun sanadin wannan hadisi ingantacce ne laula an anatu abu zubair ba dai ibn zubair ya rawaito hadisin da an ana ba me ya hadisi da an ana shi ne ke cewa menene mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa muhammun ma fi rawi hadisi mu an shi ne hadisin da rawi zai ce an kula a maimakon yi ce haddasa ni kula suna da kalmomi da suke amfani da su idan marwakin hadisi ya ce haddasa ni ko haddasa na asbarani ko na ma'ana zalika ya da kunnen sa daga wajen wanda ya rawaito masa hadisi amma idan ya ce an to ta iya yiwuwa ya ci ta iya yiwuwa wani da ya je faɗa masa to a ko ta suke tsani da kira al-mudallisun al-mudallisun sai su rawaito hadisi wajen wani malami wanda yake shahararren malami amma ba su suka ji daga gare shi ba sun ji ta hanyar wani to wannan da suka ji daga gare shi din wanda ya ji daga wajen wancan ga wancan malami to shi ba zai yi ne to sai su so na in sun ce wani ya faɗa mana wani ya ce ba za a yi da hadisi shi ba sai su zubar da wannan cikin da ya ce wancan ne to amma wajen faɗa ba za su ce haddasa na ba dan za a tuntu su a ce kai da mutum ya tsara sun zo wajen da za su ce haddasa na ko a kubarka sai su ce an kula da kai domin su ci akula da tasirin da suke ai na kafin annabi na kafin an kuma yana nufin na biyu ta ɗiwa na ji ta ɗiwa wani zai faɗa to wanda bai sani ba sai dauki hadisin sai ya aiki da shi sai zan zo hadisi na gari to irin waɗannan mutanen duk lokacin da suka rawaito hadisi da shi da ana sai a ce a'a hadisin ku ba a karɓa dan saboda mai yawa tadbiri suka yi ne suna son su yi wa mutane rufawa amma in sun ce haddasa to sai a

arrabi'u abu na hudu daga cikin abubuwan da ke zama haƙi a kula da su wajen likamani shi ne bi, abu na hudu daga cikin waɗannan alamun da kudu da lokacin da ku ban an kara ba lokaci ya arrabu ta rubu, abu na hudu ne za a yi wa mutum ta buƙi ma'ana da buƙi ta kwasin likamani sai a sa ya cikin turaren sai a kunna musu turaren da don su kai shi da bukiru a kirara da wannan tufafin yin kafami talatan har su uku da kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fari annabi ya da muku tabbata gare shi yake ta idza jammatumul mayyita fa ajmiruhu talatan idan za ku yi wa mamaci da kafa turaren wuta to ku masa hasu ƙarin bayani wannan zai zo a darasi na gaba da yanzu ya koyi abinda muka faɗa zama daidai Allah ya kawo mu da ce wannan muka kuskure ko kuma mutum ya